masu fashin baki kan takaita tarihin zaben Ghana zuwa ga jamhuriya ta hudu da ta fara aiki a shekarar 1992 bayan kasar ta amince ta koma mulkin farar hula a zamanin mulkin soja karkashin jagorancin JJ Rawlings. Karo na takwas kenan da Ghana za ta yi zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a yau Litinin bakwai ga watan Disambar shekarar 2020 inda za a fafata tsakanin 'yan takara goma sha biyu ciki har da shugaban ƙasa mai ci na na'adu dakwa a kufa Ado na jam'iyyar NPP mai mulki da John Dramani Mahamman tsohon shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC babbar 'yar hamayya. Ghana kamar sauran kasashen Afirka takan fuskanci yakin neman zaɓe mai cike da fargaba saboda kalamai masu gauni da 'yan siyasa ke faɗa wa junansu kamar yadda aka gani a gangamin wannan shekaran lamarin da kan kai ga samun 'yan rikice-rikice. Muhimman matakai da hukumomi ke ɗauka kama daga hukumomin tsaro, hukumar zaɓe, hukumar wayar da jama'a da ƙungiyoyin jama'a da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ba da gagarumin gudunmuwa wurin samun zaɓe cikin kwanciyar hankali. A zaben na yau, hukumomin tsaro sun yi ɗamara na tunkarin duk wata fitina da ka iya tashi, kamar yadda Imam Hussein Abdulrahim Hussein, limamin 'yan sandan gane na ƙasa ya bayyana mana. Kuma 'yan sanda ina ji tun Julai watanni shida ko bakwai kenan da suka wuce ta so tattali saboda yadda za ta ga cewa ta taimaka saboda zabe ta tafi lafiya. A hukuma sanda ta yi zama da shugabannin fati daban-daban ina ji wannan rana ma da nema cikin wani wannan zama saboda a ji menene damuwansu da sauransu bayan haka kuma aka kuma zama kuma da yan jaridu da sauransu har ila yau yan hukuma yan sanda wato ta yi zama gaba daya an shirya da soja da eh, immigration da kowane da duk baki daya saboda yadda za a tabbatar da cewa an yi zabe yadda ya kamata. To sai dai akwai wasu wurare da ake sa ran za a samu rikici duk da cewar hukumomin tsaro na ɗaukar matakan da suka dace. Akwai irin waɗannan wurare da suka kai dubu shida da ake ganin za a samu rikici a zaben na yau. Hukumar 'yan sanda tana sane da irin wannan wurare yasa irin wannan wurare kuma wato an fi ba da hankali a wannan wurare saboda a kiyaye cewa an yi zabe lafiya ke sa shirye-shirye mu yau ta farko a wayanda. suke nan ana ganin su ga sunan kana ganin su a wurin zabe suna tsaye suna kiyayewa na biyu kuma a wayanda ba sunan cikin riga kamar daga nan muna ce musu ncid ko kuwa bni Bureau of National Investigation da kuma Criminal Investigation Department dama su a shirin su ba suna cikin riga su suna nan suna bincike suna tare da intelligence za su su bayar. Na uku kuma akwai kuma wa'anda dama suna zaman jira ne inda za ce akwai wani ficina zai yi su taso. Ta hudu kuma akwai 'yan sanda kuma da ke yawo operation suna lura da abin da ke tafiya. Shi yasa shi dai alhamdulillahi da soja da 'yan sanda da kuma sauransu duka a gama ne ake ana neman yadda za a yi da tafi lafiya cikin ikon Allah. Masu sa ido a kan zaɓe su ma suna taka muhimmiyar rawa wurin samun zaɓe cikin kwanciyar hankali. tuni tawagar masu sa ido a kan zaɓe daga ƙungiyar ecowas da ƙungiyar tarayyar afirka ta au da ƙungiyar tarayyar turai ta eu suka isa ƙasar ghana domin sa ido a kan zaɓen shaka armiyahu sha'ai babban jami'i ne na ƙungiyar sa ido na cikin gida da ake kira coalition of domestic election observers ko kuma kodeyo a takaice ya bayyana mana shirin da suka yi ma wannan zaɓen dama mun horar da waɗanda za su yi tsaro za su duba zaɓe waɗanda muke ce musu regional coordinators ko wani jiha muna da mutanen da muka musu horo su da ke dauke da shirye-shiryen da ake yi a duba zaɓe bayan haka na akwai wani da muka ce musu constituency supervisors waɗannan kuma suna nan kasar muna da constituencies dari biyu da saba'in da biyar eh, su kuma muna da su ma suna nan mun horar da su don bayan mun horar da su waɗanda muka yi horon su ko kuma muka yi tanadin su za mu su ya kai dubu hudu amma abin ban sha'awa da ya gudana cikin irin tamjin da an yi don a samu a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali shine wato an yi an samu shugabannin manyan kungiyoyi na gana guda biyu wanda suke takara ndc da npp shugabannin su guda biyu shi shugaban kasa mai ci yanzu nana abdan kwakufu ado sannan da tsohon shugaban kasa john dramani mahama sun sa hannun hannunsu akan takarda takarda na alkawari kan cewa za su tabbatar da kwanciyar hankali zaman lafiya sannan bayan hakan kuma sun yi alkawali natijar da ya fito daga cikin zaben nan za su karba ba za su yi ki ba ba za su tada hankali ba kuma su biyu kuma sun yarda sun zo jagorancin babban limamin limamai na kasa gabaki daya a sheikh usman nuhu a rubutu da jagorancin da shaidansa an saka sa hannu shi ma ya sa hannu kan wannan alkawali tare tare da insha Allah mun yi tare ita jami'in da ke dauke da shirye-shirye kayan tarkacin da za a yi zaɓe da su duka an kai su zuwa ga dukkan jihohi guda goma sha shida na cikin wannan ƙasa kuma suna a hannun amana na 'yan tsaro police kenan suna kiyaye su Kasar Ghana da ke Afirka ta yamma ta kasance tsakanin kasashe masu fama da rikice-rikicen siyasa da na 'yan tawaye da ma 'yan ta'adda, wanda galibi zaɓe ne ke tado da irin waɗannan rikici. To koya masu sharhi akan tsaro ke kallon wannan zaɓen. tambaya kenan da na yi wa Adib Sani wani mai sharhi akan tsaro da ke birnin Accra. tawayen da muke samu kwarai a cikin afirka da yawan shi batun zabi ne to gaskiya batun Cote d'Ivoire 2010 shi aka yi yaki 2011 har ma kwa duba Nigeria 2003 eh, tukunna Kenya 2007 just recently kuma inda Christian Kabor ya cin nan Burkina Faso. To, akwai abin da ake kira early warning mechanism. To, any warning mechanism shi zai gwada muku hanyar da kuke bin ga akwai kyau ko hanyar da kuke bin ga ba kyau. Kamar yadda muka faɗa a baya, 'yan takarar sun haɗa ne da shugaban ƙasa Nana Ado a kofa Ado na jam'iyyar NPP mai mulki, wanda aka haife shi a ranar 29 ga watan Maris a shekarar 1944 a birnin Accra. a Akufa Ado ya yi karatu a jami'ar Ghana Legon ya kuma ci gaba da karatun nasa a New College a Ingila da kuma jami'ar London. A baya ya rike mukamin babban lauyan gwamnati ko kuma Anthony Janar. Kano ya zama ministan harkokin kasashen wajen Ghana a karkashin mulkin tsohon shugaba John ajakun Kufuor. Ya yi takarar shugaban kasa sau biyu kafin ya lashe zaɓe a karo na uku tare da mai dafa masa baya mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia wanda yanzu suke takara tare a karo na hudu. sai kuma john dramani mahamman tsohon shugaban kasar ghana wanda shi kuma aka haife shi a ranar 29 ga watan nuwamban shekarar 1958 a garin damangu da ke arewacin ghana john mahamman ya rike mukaman siyasa da dama kama daga dan majalisa karamin minista babban minista mataimakin shugaban Kasa, ya zama shugaban ƙasa mai riko inda ya ƙarasa saraguwar watanni shida na wa'adin marigayi tsohon shugaba john evans atamels daga bisani ya yi takarar zaben shugaban ƙasa a shekarar 2012 inda ya lashe zaben John Mahama ya yi karatunsa ne a Institute of Social Sciences Kana ya je jami'ar Ghana. A cikin kasa da sa'o'i biyu za a buɗe rumfunan zaɓe a faɗin Ghana domin masu zaɓe su kada kuri'unsu. Baba ya koma makeri sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC.